yau ma faɗin kuka yi gwaggwabce ki haka naga fuskar ki a kunkumbure sabani muka sake samu da shi shine ulsa ta ta tashi ke kar ki sake ga mazancin sabanin nan sabani kuka samu da shi kuma ulsar da ta tashi shine ta kunkumbura miki fuska da ƙarya ba ta san laifinsa sai ya naka sake a banza a wofi kina zaune da ba za ki faɗi abin da ike miki ba duk ta ba ta makale maka saka mashi kaɗan ɗan namiji kai ba na son shashancin banza don haka nace ma ba zan zo da kai ba Ina ki ba Aminu ƙarya. Ta. Ta ce ka je karɓo mata madara ka dawo. ya magana ta mu magana me kuma ka dalla fita ka je karɓo madara ka zo kai Allah ya shirye ka ki faɗa min gaskiya abin da yake faruwa ke da abubakar saboda ban yadda da wannan abubuwan da nake zuwa nake samu ba kullum keke na a doke kamar jaka Allah ya gaskiya ƙarya kike wannan ba ursa ursa ce za ta sha a fuska ha a ha a ido munafuka da ba za ki faɗi gaskiya ba ya kashe ki kamar na zo ne akan maganar yaya akan koyar da shi matsalolin da kuke samu a tattare kun da rigingimin da kuke shi ne ce zan zo same ka akan haka tattauna da mafita wannan maganar kai ya kamata a ce dama a duk cikin dangin ku sai ka zaka zaka tare da wannan maganar ina ganin ayin in har za a yi wannan maganar hajiya ko kun wani babbe kamata ya mun wannan magana ba kai ba haka ne amma hajiya ce ita turo ni ta ce zuwan sami kan tuntube ba kan maganar hajiya ta ce maka zaka same ni ba zan taɓa yadda ba amma bari mu fara dan maka wani bayani kaɗan kafin ta kai ni ga gurin hajiya kana magana cewa wai wai ana samun matsala tsakanina da yayarka da waye da waye ko to kafin aje ko ina magana na farko da yake fara haɗa ni da ita akwai zargi tsakanina da ita kwarai kuwa tsakaninta da wani abokin aikinta ina zargin su shin a matsayina na mijinta sai sa ido ta farko kenan magana na biyu kai shaida ne da wayanka ka san cewa da ba haka nake ba ina da rufin asiri amma sai Allah ya turo min kaddara na samu karyar arziki shin yau dan bani da shi ita tana da shi shi kenan sai ta ringa min wulakanci kala kala a gaskiya tabbas ba ta kyauta ba amma ni kaina na kai wajen watanni ina son wani taimako a wajen domin ta bani domin samun gina rayuwata akan wani abubuwa na makarantu to sai ta ce mun yau gobe yau gobe tana ta mun hanya hanya ta hana ni kuɗaɗen oh. kuma shi da kake da bakin magana ka zo za ka tutse ni ana samun matsala tsakanin ni da yayarka tana matata to kai ma ashe da taku to kaga bari ma mu tsaya da bayani na kenan tunda har ka fahimci cewa kai ma a tsakaninku akwai matsala to balle ni da muke zaune ita yau da gobe na kuma samu karyar arziki ita kuma tana da shi me kake tunanin mace za ta yi namiji mata mace da kuɗi hannunta mijinta ba shi da shi ai akwai matsala kaga tunda na fuskanci bakin zara kai ma kuma na fuskanci cewa akwai matsala tsakaninka da ita to abin da za a yi shine da ni da kai din muna da bukatu a gurinta abun Allah muke nema amma ya kawo ita ce sala ko ba haka ba haka ne mu zo mu haɗa kai ni da kai mu nemi abin da mu zo da ni da kai mu haɗa kai mu nemi abin muke da shi tunda muna da ita ba za mu je mu nema a wani guri ba wannan shine magana ta gaskiya hakan ne hakan ya to haka ka zo da wani gunta maganganun ka kai ga ka zo wai wai wai kai <laughs> ha tab lalle ba Aminu suka zo. Shi ne take magana akan wannan shacin na fuskata sai nake ce mata ulsa ce take da mu. Wannan ke shafa ba abin da ya shafe ni ba. Wannan wani irin magana ne? Ai da Hausa ne magana ko? Ki je ki nemi mai fassarawa ya fassara miki idan da wani yaran na faɗa. Wannan maganganun da kake bai kamata ba. Ba dan Allah. Ke. in tashin in gaya miki me kike so na me kike so na faɗa wannan abin da ya shafe ki ne ba abin da ya shafe ni bane idan har kullun zaki ringa kokarin tayar man da hankali to ba za mu taɓa samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin gidan nan ba na fata kin fahimci ni fa abubuwan da kake tunani fa ba haka bane ba ni tunani na zauna da kowa lafiya amma kai sai ka rinka tunanin wasu abubuwa da kinga idan kika ci zaki ci gaba da tayar min da hankali in na ga kaina ba zai iya ɗauka ba zan iya bar miki gidan ki duk abin da kike so za ki iya neman wani ki aura ku zauna me zama mu kuma wannan wace irin magana ce tunda na ga cewa ba ki da wani abu a rayuwa illa ki tozarta ni ki ci mutunci na saboda yanzu rayuwa ta juya min baya ba ni da aikin yi ke kin san cewa lokacin da nake da abin yi na yi ina kuma yi yanzu ke kina da shi ni ba ni da shi a matsayinki na matata na nemi ki taimaka ki agazan ki bani kuɗi in yi wani abu amma wulakanci da tozartawa shine ke biyo baya nawa ne kuɗin kin san na tambaye ki dubu ɗari biyu na ce miki nake da bukata kacal ba wani abu ni yanzu ban da dubu ɗari biyu amma ina da dubu ɗari zan baka in ya so next week sai in baka bukata ta ta dubu ɗari biyu na ce zan baka in har na karɓi dubu ɗari yanzu mhm. to sati mai zuwan sai dai ki bani dubu ɗari biyu domin a lokacin nake da buƙatar dubu ɗari biyu na miƙa ne buƙatar ta ba ta dubu ɗari ɗaya ba ce dubu ɗari ɗaya in kin bari yanzu zan yi wani abin amma ba na buƙatar ba in kin amince fine ba ki amince ba fine na ji zan bayar shikenan to ka tashi ka karɓa mana yanzu amfani da shi na karɓa idan Allah ya kai mu da safe wannan Ni wallahi ba na son irin wannan abubuwan da kake min wallahi. To, to uwata, kin ga? Ki shiga cikin barbuki ki kwanta tun muna mutunci da ke. Kar ki bacci ranki da nawa a baci Shi ke. Allahumma amin. fuskar da sauki to Allah ya ƙara su amin ya ke dade wannan gara ki koma gida in kika samu sauki sai ki dawo babu ba lafiya ne ba komai baba amaran duniya hakuri ake kawo kawo in shiga da fa'ida mm. Allah ya baka ya maganar manta maganar kuɗi mana ko sai kullum kin fi son ta binki ina miki magana ina cewa kaza da kaza da kaza dan dai ki nuna duna cewa ta kike bani ba na baka rabi ba nan da kwana biyu ma wallahi zan ka kika ce magana bata wuce ba wucewar magana a bani na ce zan baka abin ma har ni kike wa kike kamar yi wa tsawa tsawa ko me ta kuma wani irin tsawa na mafi yanzu a za ki ga ina cikin mota ki ne za ki min wannan abun bari in baki mota ta ki ki abun nan dan Allah mai kike mu a to ya kike ne maki min wulakanci da ne miki ma ha kike ne ki min tsawa Allah ya kuɗi ne zan baka nan da kwana biyu ma zan baka ba dubu ɗari ba ne na baka dubu ɗari saura ɗari zan baka shikenan ke ma kin san ai ba wai haka nake ba rayuwa ce ta ta ta ta ta ta ta jawo ta yi haka ba san zuciya ta bane ni ma kullu a ce ina tambaye ki kuɗi ke ma kin sani san da ina da shi na yi kuma da yanzu kina da shi na tambaye ki shine sai ki ringa yi min wulakanci to yi haƙuri zan bayar shikenan Allah ya kama amma fa ki sani sai dai kuma yanzu ki cika min su kuɗin nan cif tunda abin da ya kamata ne amfani da shi a lokacin biki bani ba kika ɗauki rabi kuɗin nan kika bani ne wani abin da su yanzu in kin tashi sai ki kuma bani full zan bayar kin amince na amince kin amince kin amince kai wata magana kuma ta biyo baya ba ta mana ba shi kenan ba kan mutum ya ga yana da shi ne ce zai ringa yi mana wulakanci Ka sani ba ni fa ba na son ɓacin ran ta ƙi ka fahimta kin ga fa wannan abin ne ba ba na so to Allah ya baka hakuri shi kenan Kawo ina kwana? Na gajiya. Na gajiya. Lafiya kala? Kwana biyu ne. Na ce eh? bari na zo na gaishe da. To. Kwana biyu ke ce zaki zo amma dai da da danki tun yaushe. To ba komai. Alhamdulillah lafiya kala muke wallahi. Da mun kawo wasu matsaloli ne suka sa na ce bari na zo na same ka. To. Na sanar da kai. To kamar da me kuma? Game da mai gida na Kullum kawo cikin karɓar kuɗi yake a na ce in bashi dubu ɗari. dubu ɗari biyu har dubu ɗari uku har sama da haka in kuma ban bashi ba sai ya zo ya rinka duka na so nawa ina hana shi sai ya zo ya mun duka duka a doke wallahi kawo duka na yake kawai zo ce ba ni kuɗi kuma k'i ɗauko k'i mika masa da kica a yau ba abin nan sai duka kawo ba ya ɗaga mun kafa kullum a neman kuɗi yake a gurina ko mota zai hau sai ya ce in ba shi kuɗin mai oh. daga ya karɓi dubu ashirin sha biyar talatin arba'in hamsin kuɗin man mota mu in ban bashi ba ya rinka cika yana batsewa ƙarshe in ya tambaye ni mai yawa kuma na hana shi sai ya mun duka ita babar taki tana ina ake wannan ba ki gaya mata to kawo ai ka san mace ce in na faɗa mata ma ba ko ta mai magana ba ci zai yi to amma tun farko da abin ya faru me yasa baki sanar da ni ba kin kuma sun yadda muke da ke don mahaifinki ya kwanta ya rasu ai ya baya to da yawa ita ma baban za su duba na a gida ban da lafiya sai su ɗauka ciwon olsa na ɗin da na saba yin shi ya tashi sai na ce musu olsa ce nan kuma shirga ne na ji Allah kyauta yana gari ai yana to shi kenan da ni yake zancen a ce ina neman sa zai zo ko to shikenan wannan lalatacce ai na aiko ki na aiko shi wurin ki da yazo karɓin kudi wuri na makaranta na ce to tun da ka ce an bada hutu shikenan na ga yara ba su zo hutu ba yace an bada hutu wai su nawa ne aka ba su hutu na ce to shikenan tun da zama ban ji magana ki ban ce to alhamdulillah da ka kudin da bashi kawu kai ma zuwa gunka yake karɓi kudi. wani magana ke to ruwa zai karba ni ba ba sa bane kawu so da yawa fa zai zo guri na neman kuɗi fa eh. na bashi yaron nan in ya karba ba abin da yake sai shashaye yan iskan abokai yake bi gaba ɗaya sun bata shi da shashaye shi ma haka za yi da shi amma ke ba ni labarin karatu hai mutumin duniya ba kyau to za mu haɗu da shi ko tambaya ta ne na hana shi kuɗin sai ka ji yana cin magani yana zanzagi yana zagin ki ya rena ni a to bari to jikin shi ya ga masa kunne masa ba zai ji ko to jikin su zai ga masa zan haɗa shi ita kuma babu taki ni zan je in same ta magana mai tuwa ta kahanci duk a gama magana ta kai kin ji ko shi kuma kike ƙara bashi ko babu ai aure ki yake yi ba kuɗin ki ya zo ɗiba ba. Kawo in ban bashi ba duka na ki. ba ruwanki daga yanzu ba ki gaya mu ba tashi fi gida abinki abin ki shiru tashi ba tashi fi gida duka sai an jima sai an jima duka a doke ƙawata kenan ya gari lafiya lau kwana biyu kin yau yan gari wallahi ni kwana na ce tun da ba aure bane da ni in yi ta biye-biyen zuwa gidanki wannan mijin naki mai dan karar ra'ayi na ce ka je ma walakanci yasa ke dai marru kawata eh, wasu abubuwan da yake mun suna masifar damu ba yadda zan yi kawai kullum ina cikin tashin hankali kullum daga wancan sai wancan sai wancan duka ku ba a magana ke kika so wallahi ni ba zan zauna miji ya ta jigga ta kamar ya samu jaka ba wallahi ke kika so To ya kike so na yi me zan yi kuma? Ni na so kamar ya. Kina mace, har kike cewa wai ya zaki. Yanzu na so kike a haka zaki kare rayuwarki kina zaune kullun dukan safe daban na rana daban na dare daban. Ke ba ma ki san akan me yake duka na ba, akan kuɗi fa. Yau in ya tambaye ni in ban bashi ba ya rinka yana batsaya in ko ya jera kwana biyu ko uku yana tambaya ta na hana sai dai in ci duka. ka Wallahi. Can gaskiya kina da kokari kuma ba za ki dau mataki ba kuma har yanzu baki baki shirin daukan mataki ba wata kenan me kike so na dauka wanne irin mataki zan dauka kina nufin ki ce kenan baki san ko hanyar da zaki bi ki dau mataki ba wallahi ban sani to ni shawara zan baki in kin yarda to ina jin ba ina jin ki ba shawara zan baki kuma ya zama dole ki dauka idan kina neman mafita ni ko nake neman mafita ina da wani boka na ba kin yi shiru an magana ta ce na cikin ce boka to ina da wani boka na ina ce gama aiki sunansa kina kaiwa korafin ki ke muna zuwa ma kafin ki sanar da shi abin da ke tafa da ke ya lissafe miki cas gama aiki sunansa ina zuwa kafin ya kafin ki zana masa bayanin abin da ke tafa da ke ya riga ya sanar da ke ga abin da yake tafa da ke saboda haka in za ki zage dantse ki zage dantse mu je ga ni ga ke ku je gidan boka wallahi ke da Allah gafara wannan lokacin hawa ni tsoro ake ji miji ya mai da ke jaka ya dinga dukan ke yana tozarta ke yana ci miki mutunci sannan ki ce ke wani tsoro kike ji ko ki tsaya nan wajen tsoro ya cutar da ke mata yanzu abin da ake yayi yayin mallake miji ake yi wanki wanke wanke shara sai ya yi miki bara ki ci gaya miki ni lokacin da nake gidan mijina har fan ɗina yake wanke mu in baki sani ba ke ki tsaya nan wani tsoro ki je mu je gidan boka ki kai mishi kukanki ya yi miki magani ehem ki mallake shi da wannan dan iskan kanin nashi wannan mashayin sha sha sha ki je ya mallake miki su sai yadda kika yi da su sai yadda kika juya da su amma ke ki tsaya miji bai tsina na miki komai ba sai ya rinka karban kudinki sai dan karon duka ya dinga wulaƙanta ki ke gidanku ba wato miki yanci ba so kike hawan jini ya kama kiki mutu ba komai kar ki damu zan bari ina jin tsoro amma zan daure zan yi kokari za mu har yanzu baki karaya ba kenan har yanzu cewa kike tsoro kike ji kin san ne to yanzu dai yaushe za mu je yanzu bari na gani zan haɗa musa ƙarya sai in yi kamar zan je gidan biki ko suna a na tuna ina ce mai gidan biki ko suna cewa zai je fiye da kansa zan ce mutuwa aka zan je gaisuwa sai in miki waya ranar da na gaya musu sai kiki haka kin taimaka wa kai amma in kika cewa wai ke wani tsoro kike ji namiji ba a tausaya masa wallahi kika tausaya masa sai ya mai da ke yar iska gashi nan yanzu wulakancin da yake miki kawai malama ki shirya ki zo mu tafi gidan boka ku je ki juya shi ki juya shi yadda kika ga dama wannan wulakancin da ya ta miki gaba ɗaya ke ma ki masa ganin daman ki ke in kin ci har da mahaifiyarsa zaki mallake ma duk mallake su zaki sai abin da suka ce shi kaɗai ne matsala shi kaɗai ne shi kenan na gode shirya kawai ya kai sa nake son ki kawai da mu kwana biyu don ba mu haɗu ba ai ni gama aiki na yarda da aikinsa in gaya miki na yarda da aikin gama aiki dari bisa dari ba Ko a Allah ya kai mu rana zan miki waya duk yadda muke zan ce miki ga ranar da na faɗa musu me a daidaita kafa ka wuce gashi nan za ka shiga wuce don na ga kamar kawai ki shiryo hadiza hadiza hadiza hadiza wulakanci ne ana kiranki kina jin mutane ko mene hadiza wani sabon wul hadiza me haka kuma hadiza hadiza hadiza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ajiyar ba musibati ku yi haƙuri Allah ya gafarta mata a a gidan nan ni ne ka gidan eh sai wa kuma akan mata ce to ita ma wannan gidan take a'a mahaifiyar ta ce wannan shi ne iyakacin abin da na sani shi ke iya abin da ka sani wannan shi ne gaskiya babu wani abu bayan wannan abin da na faɗa wallahi yalla bai abin da na sani kenan da daddare na yi abinci kawo. To shi kenan in ya dawo sai ki ce shi ni zan shiga na kwanta Allah bacci nake ji. To shi kenan. Ok sai da safe sai da safe. To ita ba ta da wani abokin rigima a cikin gidan ko a unguwar unguwar taku? Ba ta da abokin rigima. Illa iyakaci da mijinta da suke yawan samun saɓani da shi. idan kika ji? Na yi waya tintini ofis ɗin an ce kin bar ofis tintini Karfe nawa yanzu? Karfe biyar mana. Oh, karfe biyar. Daga barin ki ofis zuwa yanzu ina kika je? Kin tafi gurin Iliya ko? Kin ja gurin Iliya ko? Gurin Iliya kuma ni fa na gaji da irin waɗannan abubuwan da kake mun ba Kullun cikin zargi, kullun cikin zargi wannan wace irin rayuwa ce? Ni ba na san irin wannan. Dan Allah ya yi ka haƙuri a bar wannan magana abinda da ake yi wallahi kwata-kwata biye. Rufe min baki. Ki rufe min baki. Nan ba hurumin ki Idan ina magana da matata ki daina saka baki. Barin gaya miki. Idan zaki ki ringa shiga hurumin da ba naki ba. Dama na gaji. Na fara gajiya. Za ki tattare naki naki za ki koma inda kika fito. Ki shiga hankalinki. Na dawo gare ki. ni kike gaya wa cewa kin gaji ko? Ina da irin wannan abun. Kullun cikin zargi, kullun baka da aiki sai zargin mutum. Dan Allah ya ya dan Allah ka yi hakuri ya yi makota ba ana jin fa irin wannan abun ba. Su ji mana. Na su ji mana. Ta san da makotan take wannan rashin mutunci? Mala Abubakar, an ce kuna yawan samun saɓani da matarka, wani lokacin ma har ta kana yi. Shin haka ne? Lahiyo ina ilaihi raji'un. Gaskiya ne. Muna yawan samun saɓani. Kuma gaskiya aka faɗa muku, ina dukanta wani lokacin. Amma abin da ya jawo haka, saboda ina zarginta ne da wani abokin aikin. E é azul. iya abin da na sani kenan kamar wani lokaci Ilyas yake zuwa ofis yau ne kawai aka samu akasi da wuri yake zuwa da dai wani wajen ya biya to ko dai kana ga yana biya wani wajen ne kafin ya zo wuri to ya za a sani tun da ba tare muke yawo a ofis kawai muke haɗu gode shi ke ta lafiya Ilyasu na mun da hankali bane okay face mun zo ne don maka wasu tambayoyi akan abokiyar aikin Hadiza Allah sarki Hadiza Hadiza ce Bismillah a bisa bincike da muka yi mun gane cewa kai ne mutum na ƙarshe da kuka waya da ita sannan kuma bayan nan akwai wasu texas ɗin da muka samu a wayanta yawancin texas in duka naka ne wayannan tasa-tasan na menene wannan ta an yi su ne akan na gaja madalla lafiya kalau wannan mota na zuwo nema ne ta siyarwa amma motar nan ta min kyau ta siyarwa ce gaskiya ne wannan ba ta siyarwa ba ce gaskiya ok to ba wata gaskiya dai cikin garejin nan gaba ɗaya ba motar siyarwa yau amma motar na fata yi gaskiya ne gaskiya ta burge ka ko a ah, ba ne gaskiya ne ya to a wannan ba ta sayarwa ba ce saboda ya to nawa take ba ta sayarwa ba ce ba ta sayarwa kuma eh ba ta sayarwa ba ce ta sayarwa ba ce gyara dai aka kawo kuma aka ajiye ta anan muke gyara ta ka gani ma fa malam maganar ta nake yi yake gaya min ba ta sayarwa ba ce wani. ba ta sayarwa ba ce eh to yanzu babu ta sayarwa kasa gaskiya a garejin ba ɗaya babu motar sayarwa kasa wannan dai wani yaro ne ya kawo ta wai ina jin aminu yake ko ina jin sunansa aminu aminu ok shi ne ya kata. Eh, sai dai zuwa gaba ba kwa kawo ne eh to ka san motocin ne yanzu sai a dauko ma mota a kawo ma ita baka san daga ina take ba already zaka je ka iya sayan wanda take ba ta hannun mai ita bane ka je ka siyo matsala kuma mu tun da anan muke kasuwancin muke dan cin abinci kaga dole mu guji matsala ko gaskiya ka san aikin ka don Allah idan idan an kawo ta sayarwa don Allah ina so ina bukata ni ma ina so to shikenan ah. ka masa kaga wannan ban kai nan kawo sai ka bi okay hmm. amma fa irin wannan to ba matsala in an kawo saboda mai kyau irin wannan yadda ga wannan gode sai an jima to shikenan haka muke da kai tun yaushe na kama mota baka gyara min ita ba irin banzan magana ce irin wannan ka ce min ya haƙuri tun yaushe na kama mota ta ya haƙuri ya haƙuri babu wani magana ta yaya za a ce tun kama ka maka gyara ka yi kai mana gyara ku yi haƙuri ku yi haƙuri shi ban da ma shi motarsa motarsa mai farin jini mutum biyu ne suka zo suna son mota. da sai kawo ta muka yi musiyar Allah ya ba ku ai ba ka ta aka yi asiyar ba kai hakuri na san ai saboda ba ta yi farin jini minti nawa ka bayar zaka gyara ta gaba daya talatin ko awa daya idan kuka zo za ku samu mota ko in Allah ya ba mu make sure na yadda make sure in dai kuka zo za ku samu ina dan Allah dan da awa ɗaya mu zo mu samu wani jiran mu aiki yanzu mu je mu dawo in dai har ka zo ban gyara ma motar ka ba kai mun komai na yadda dan har na dawo ban gyara ta ba duk abin da ne maka ka jawo na yadda na yadda ka yadda na yadda ka yadda na yadda ya gudu kai kuma ka iya kokarin ka san ka gama gyaran nan akan lokaci ba matsala yanzu minti 30 din ko awa da zan gyara masan Allah ya za mu je mu dawo to shikenan sai kun dawo ba da matsala da shi ya guri ta da Allah ka cika alƙawari to in Allah yadda ka cika alƙawari nagode nagode za mu riƙe motar nan za ta kwana biyu a hannunmu tare da kai kanka za ka zauna da mu har tsawon kwana biyu yayin da Allah ya samu kama bincike inda hali sallame ka sai a sallame ka idan kuma hali zai yi ci gaba da bincike ne har sai wani lokaci to za ka haƙura ka zauna ta. Allah bai ba abin da na sani a tattare da wannan abu. Illa iyaka ma kawo min da kuma ni mai gyara ne makanike ne. Bayan ma ba ma gyaran ka kaɗai ma sai iya cin mutuncin da ya min ya tafi. An rufa min asiri yalla bai ba abin da na sani wallahi. da. kwantar da hankalinka ba abin da za a yi maka abin da muke yi kawai bincike muke yi idan mun gama binciken mu in hali ya yi ka tafi za ka tafiyar ka idan hali za mu sake zaunar da kai mu ci gaba da bincike za mu ci gaba da binciken mu har iya inda ya kare ka gane na gode yawwa karka damu ka ji ku Ilyasu. iyakacin abin da kuka sani kenan wallahi iya abin da muka sani kenan yalla wallahi shi kadai muka sani idan muka yi bincike muka kuna da sa hannu a cikin kes din me kuke so a muku duk abin da hukuma ta yanke mana mun yadda da shi yalla me kuka ce duk abin da hukuma ta yanke mana mun yadda da shi yalla a wato kamar na fuskanci ba ku da sa hannu a wannan kes din kenan na amin. ko eh haka ne ta shikenan gode a mai da su yalla bai dan Allah dan annabi bai a taimaka mana a taimaka mana dan girma Allah bai ka kai abu babu abin da zai samu kun ji ko ba dai kun san da gaskiya ba eh to ku ta da hankali ku kun gani mu je kawai akwai yanda za haba yalla bai ya za in kashe yata binciken ya nuna mana kai ne mutumin da ya kamata mu samu cikakken bayani akan kisan hadiza da aka yi yalla bai lokacin da hadiza ta rasu kwata kwata bana kano ina garin sokoto waye maka waya hajja ce ta kira ni a waya ta faɗa min da rasuwa hadiza <laughs> malaminu um, hajiya na'am ba wai mun zo ne domin so sami miki raɗaɗin rashin yarki ba ne ba a'a mun zo ne domin mu san wani abu dangane da mutuwar khadija ya aka kika sani aminu ne ya zo ya gaya min cewa ta rasu a lokacin da ya zo ya gaya miki zuwa ya da kansa ya gaya miki ko kuma da yawa ya miki da kansa ya zo ya gaya min kuma muka fita tare da shi to amma a lokacin da muka je gidan ba mu ta dami na a gidan ba ina ya je a lokacin to ni ina zan sani ya'yan nan na riga na ɗimance mun sani da yi ba na hajiya mun gode ya aka kishe yar uwarka haba baby ki haƙuri har yanzu yaya ta ce ba ta ban kuɗin nan wanda ta ma alƙawari ba sai hanyar da take mamma insha Allah kwanan nan za ta ban kuɗi in ji kwantar da hankalinki haba kullum haka fa muke yi da kai kuma ma ni yanzu ma ina tunanin kamar ina da juna biyu don kwana biyu shiru nake ji kuma kuɗin nan ka san na faɗa maka uzuri na da su ko eh na ce juna biyu gare ni kin sanya za a yi yanzu dai ki bari duk yanda zan yi zan san yanda zan yi in samu wayannan kuɗin ka miki su kai alƙawari insha Allah amma ke ma ki kokari ki sanya zaki dan ya rasu da kin kuma na asiri to shikenan insha Allah zan yi iya kokari na dan na ga na mu je kan mu ci fara lokaci ina jin wallahi na zo ne na ji gidan shiru ba daɗi shine ce bari zan same kin ganki na ɗaya misin ɗinki ne wallahi gidan ba daɗi wallahi a a lallai shi ne ce barin zo yanzu in ka gaisuwa ya yi kyau ka ce an fara nutsuwa ke wallahi tallahi ta sa ai ya su mamu wallahi suna lafiya la wallahi tallahi ce kwana biyu baki dan shigo ban ce barin zo dan gaya ya wallahi ni ma ina ta tunanin shigo dai in gaida su mamu wallahi na dan gansu kwana biyu ban shiga ba su ma ba su leko wallahi ya garin baki ji ba mm-hmm. na ji na samu mutumin mun tattauna da shi mm. na mai magana a kan wannan problem din naku wannan rigingimin naku nan eh. yau da to amma insha Allah komai ya zo karshe ya ce insha Allah kan ba ta ƙara faruwa ba to Allah ya sa sannan kuma abu na biya kamata ce kin samu wani san kuɗaɗe kin bashi kuma ya samu shi mai dan jujjuya ko ba haka ba zan bashi ai akwai lokacin da muka taɓa maganar ma da shi zan bashi kada yawa sannan kuma ya kin sani wallahi an kuɗaɗen nan da an tambaya shine yake so ki bani saboda abokai na sun dan samu ci gaba har yanzu wallahi shiru kin ga ina zama kamar ni namiji a gida ce ina zaune a gida ba labari har har yanzu dan matsala mm, shi yasa ka zo min lublub ko <laughs> wallahi ba ci haka bane ci haka bane ba to zan bayar amma in tukunna kafin na baka zan so in ga ina hankalinka ya nufa ka dan ƙara saituwa kaɗan. Ta zama ban da hankali kenan? da hankali da nake da shi yanzu wani kuma hankali nake so in yi bayan wanda nake da shi yanzu ban ce ka da hankali amma dai ka bari a dan bi kaɗan sai na baka ba matsala Allah kai mu lokacin amin ya rabu tashi lafiya to ka ga da suwa to bari na ba kai dai wallahi garin yalo anayi ya ake ciki sai eh, bari kai ina cikin damuwa fa damuwa wallahi tallahi me ya faru wannan yarinya ce mun nan ta wai ta zo min da wani issue din wai tana da ciki ciki wallahi to ga kuma wani mataki ka dauka na rasa yanda zan yi ni ko kudin abokin din nan ba ni da shi ban san yanda zan yi ba ha haba ina wannan yayi taka take kai a wannan da ke ga nake ga mata ba za ta bani kuɗi haka kawai ba sai dai idan na haɗa mata wata ƙarya amma ka sadda ma ɗauki kuɗi ta bani ba ni ka ga na kubanci ba na iya wallahi na shiga damuwa abinci ma ba na samu ina ci kullum a cikin tunani kai buɗe fa kawai ni iya solution inda zan baka shawara shine kawai ka je wajen ta ka karɓi kuɗi in ma ba za ta baka ba in dare yayi ka haura gidan ta ka ɗibo kuɗi ka zo asirin ka a rufe ka je a mata abortion in ba haka ba asirin ka ne zai tono fa a banza fa kaɗai ne solution ai wannan ba za ta bani kuɗi ba ya ba za ta baka ba muddin idan ba na je na mata ƙarya cewa ba ina so zan yi wani abu amma fa sai da dabara zan fakar kuɗi a wajen ta amma haka kawai in ce ta ban kuɗi sai ka sani yana ta idan kuma ka gane ba ta ban kuɗin ba na san da zan mata kawai ta je zara zan fara mata kawai mun buɗe mata ido abin da ya kamata ne kenan kai ma ka sani ba kai awaye haka ne solution abin da ya kamata yi kenan a ai ba wani waye waye kawai kai a waye haka ne aha ni bari mu wuce ya daidai ah. sai mun haɗu aha tashi na faɗa maka tun muna ta daɗi da kai ka fitan min daga ofis. ta kuɗi ta zo ki bani. Ka tashi ka fitan min daga ofis na ce. Tashi ka fita. Maza. Maza tashi ka fita. ka tashi ka fita nishe maka so nawa ina baka jari kana cinyewa me kamar da ni in ban da ke wawuya ce wancan banza wa bakar din mijin naki ke dauki kudi ke bashi da rawar jiki an faɗa miki to fitan min daga ofis fita hakuri ya hakuri ya hakuri dan iska mara mutunci ya hakuri ya hakuri ya to cika ni mallam na cika ka ma ya hakuri wannan da kake ganin shi bashi da mutunci ba ba ni wannan fayil din a yi haƙuri ranke dai. Baba kamar wannan yaron zan siya mota? Kamar wannan yaron ne zan siya mai mota in ɗaure mai gindi kenan? To kin san lamarin ƙuruciya sai haƙuri. A yi haƙuri dai. Ɗan uwa ai sai a hankali. Zan yi maganinsa, wallahi. Zan yi maganinsa daidai nake da shi ɗan iska mutumin banza. Ya kamata ki rinka yin haƙuri a lamari. Haƙuri, ka san so nawa ina ba shi jari? so biyar ɗaya eh, eh, eh, so biyar ina bashi jari yana cinya kamar wannan yaron zan siya wa mota in ɗaure mai gindin iskanci kenan a so what cool down in siya masa mota ɗaure mai gindin iskanci kenan zan yi maganin Me kake mu a ɗaki? Okay. Iskancin naka ya bar bi na da kake ofis yanzu har cikin ɗakina na ka zo ka sata min kuɗi. Dan iska laifina na ne da na baka kasan gurin ajiyar ta. Ke ce babbar iska? Ni ce yar iska? An faɗa miki dan. Ki abinda zaki. Aje min kuɗi na. Dan abin hanya wuce. Na kina baka hanya ka aje min kuɗi na nace. Ba zan aje ba. Ka aje min kuɗi na ce. Nace ba zan aje ba. Wani hanyar wuce? Na ƙina baka hanyar ba, a je mun kuɗi na. Idan aje ƙi A je mun kuɗi na, na faɗa ma a je kuɗi. Ba za ka aje mun kuɗi na ba na ma magana. Amma ina da gadon ki ban wanda ƙasa mun ma shi ma yake da gadon ki ba na tunani. Oke to da kake da gado na na mutu ne sai ka bari sai na mutu sannan kake da gado. Ko na mutu ne yanzu. Dan iska. Kai kika sani. Ka aje mu kuɗi na na ce maka. Ba za ka aje mu kuɗi na ba. Ina ƙasa.